Karfe biyar da minti biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mu mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Babban wakilin kungiyar tarayyar Turai mai kula da hulɗa da ƙasashen waje yana wani sa a ƙasar Nijar. ɗimbin miyagun ƙwayoyi ne na miliyoyin kudade jami'an polis na matamai suka kama a cikin satin nan rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan aikin ya daida ko kuma yar amarya a al'adar mangari to yanzu ga labarun dalla-dalla A jiya ne wajajen karfe goma na dare waɗansu ɗauke da makamai bisa motuna suka kai hari a gurin zaman jandamomi na Kordo da ke da tazarar kilomita 75 daga Yamai bisa hanyar Doso. A cire wani shaidun gani da ido ya ce maharan sun yi harbi ga wata motar fasinja har taya ta fashe amma dai ba a samu asarar rayuka ba a wannan harin. A ɗaya ɓangaren kuwa kashi 25.23 ne suka samu jaraba baccalaureate a wannan shekara a cewa ofishin ministan ilimi mai zurfi. Sakamakon ya sauka ƙasa da kashi 3.72 idan aka misalta da sakamakon shekarar bara. a ɗaya bangare shugaban ƙasa ya ba da umarnin a sake jarabawa fannin mathematics cewa da seride dalilin kuskuren da aka samu wajen ba da jarabawa kamar yadda jaridar gwamnati le sahel ta ruwaito. To a ɗaya ɓangare jami'an polis na matamai a jiya sun gabatar da wani gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi da yawan ƙwayoyi da suka kama da ya kai ƙwayoyi dubu biyar na tramadol da garam goma na ƙwayar crack a cewar daraktan polis na gundumar kance daga watan janairu zuwa yau fiye da kwayoyi dubu ɗari ne aka kama da tabar wuyoyi garam kilogram 20 da kuma garam goma na crack. Muhammadu Bubakar Sumana, daraktan polis na Kance, ya yi wa Habu Sarki ƙarin bayani. Nous avons eu à saisir 24 900 comprimés. Mun kama ƙwayoyin tramadol 24,900 a yayin wani bincike tsakanin mata mai da zandar. Mun cafke mutane da yawa. A yayin wannan binciken akan waɗannan mutanen kuma mun yi nasarar gano kilogram goma na wata mugunyar kwaya da ake kira crack. Jiya tsakanin karfe goma zuwa karfe biyu na rana mun kai wani samame a wasu shaguna da aka bayyana cewa ana sayar da wasu magunguna a cikin su kamar siro da matasa maza da mata ke sha don su fita daga hayyacinsu. A yayin wannan samame mun kama mutane mutane hudu da sama da kwalabe 227 na siro daban-daban da matasan ke amfani da su kwayoyin 24,900 na tramadol darajar su ta tashi miliyan 50 zuwa miliyan 75 shi kuma karaka yau dangance da yanki da kuma yanayin samunsa kaso ɗaya ana sai da shi a jika biyar ko a jika arba'in. disponibilité elle varie de francs à francs indoors Wasu matasa biyu bisa motuna ɗauke da kwalayen harsasai wajen dubu ɗaya sun fada hannun polis masu bincike na Ifirawan a tazarar kilomita 240 daga Agnes. Ahmed Gwanje magajin garin Ifirawan ya yi ƙarin bayani ta wayar tarho ga abin da yake cewa. Yan matasa ne da suka fito daga karkarar Tabelot su biyu bisa wani moto. A faɗar wai sun zo ne biɗar wani gari kuma matasa ne da ba su taɓa zuwa Iferuwan ba. Ta kayu suna da wasu mutane da suka haɗa kai da su da za su kai ma wannan harsassan. To sai ba su samu garin ba da ya kamata su kai wannan harsassan. Ganin sun ɓace cikin tafiyarsu suka wuce Iferuwan daga yamma sai suka shigo kuma ta yammaci kudancin garin nan ne suka fada bakin gate din jami'an tsaron polis da aka sabke gate din sai wani jami'in polis ya taba buhun da ke bayan moton nasu jami'in ya gano da akwai wani abu cikin wannan buhu sai ya fitar da yukarsa ya yanke kullun buhun sai suka ga harsasai dubu ciki kuma harsasai ne na manyan makamai nan take suka sa musu ankwa mu kuma muka meka su can arlit Allah dai ya taimaka an kama su. Le monde a fait que vraiment ils ont été pris quoi. A jiya ne magajin garin Alit ya gana da masu unguwannin birnin Alit. Manufar wannan ganawar shine duba hanyoyin da za su bi domin magance matsalar rashin tsaro da birnin yake fuskanta. Abdulrahman Mauli magajin garin Alit ga abinda yake shaida wa Mutare Abdullahi. mun gamu da su bisa dalilai daban-daban babban dalili dai na kwanci hankali tare da diratar shi na polis don musamman kan da kamata mu mun samu proposition masu kyau sa abu wajen guda hudu na farko mun ce kowane mai unguwa ya san ungoshi wa yake shiga wa yake hita ya tara jama'a ungoshi ya ba su labarin da rashin kwanci hankalin gada da ku ya kamata talakawa su kama mashi ashin hudar da kwanci hankali a cikin karci a yi sensibilize bisa daɗin kwanci hankali da yau arlit ba ta jiya ba ce arlit ta cika tab yau muna turwa san Ismail Abita kuma mun ga masu unguwanni a tun mutum wanda ba zai respectan doka ta Nijar ba anan Arlit a ta kasan sa da shi an yi proposition yanzu kowane karce mun ce mai unguwa kai shi ya samu latisa ba biyar wanda za a dinga yin shawarori ana bada labari kowane karce yanzu za mu sa comité de vigilance yan banga a cikin kowane karce wanda aikin su sa ido su gani in maka yaka nan wani ma mai wani mugun nihi zai bari kuma mun tattauna bisa kan duk doka wadda muka doka a nan miri ce musu dokan nan har yanzu akwai ta Babban wakilin kungiyar tarayyar Turai mai kula da hulɗa da ƙasashen waje tare da tawagar da ke dafa masa baya a jiya sun kasance a Agades inda suke gudanar da wani rangadi. Joseph, Joseph uh, ya ziyarci ma'aikatar kungiyar tarayyar Turai ta Agades bayan nan kuma ya ziyarci masarautar Agades ga abin da yake shaidawa a Karim. C'était une visite euh, Ziyara ce wadda ta kasance mai muhimmanci a gare ni domin anan ne ake tattara dukkan nau'o'i na taimako da Turai ke badawa a Nijar da kuma hulɗar mu ta tsaro da ci gaba. ana akwai ayyuka na tsaro, akwai ayyuka na al'umma, an yi gine-gine domin rage cinkoson tsohon gari, akwai kuma bangare na ci gaban tattalin arziki, wato kamar matattara ce ta Nijar zuwa Turai. Tare da matsalar bakuncin haure da hukumomin Nijar ke kokarin magancewa, mu kuma muna kokarin taimaka musu. Kenan abin ya zama mai muhimmanci a gare gare ni na sanin yadda turawa ke aiki nan ta hanyar wannan hulɗa da muke da ita da Nijar wadda wata dama ce ta kwanciyar hankali a faɗin yankin Sahel mun sami damar ziyartar da tsohon gari na tabbata za a tunawa da fannonin gidajen zama da makamashi domin idan babu lantarki babu yiwuwar samun ci gaba. A cewar rahoton binciken yanayin muhalli na ƙasa na Bankin Duniya ya ɗora Nijar a sahun 152 a cikin ƙasashen duniya 180 a game da matsalolin da ke fuskantar ƙasashen akan zaizayar ƙasa da kashe itatuwa da kuma canjin yanayi, inda wannan matsala tana da tasiri akan albarkatun gona musamman jihohin Tilaberi, Tawa, Doso da kuma barazanar ƙarancin abinci nijar ba ta fuskantar hayaki mai guba da ke haddasa matsala ga mahalli sosai a hali ya kamata nijar ta samu abubuwan da ke fitowa a cikin gida nan da zuwa dubi da ɗari. Yawancin jama'a ba sa iya bambance tsakanin maroƙi da kuma sauran makaɗa da mawaƙa. game da bambancin wannan asuma abubakar ya tattauna da mawaƙi masarautar musamman tanut san kira garba bututu sai mu saurari abin da yake cewa shi kuma griyo daban mai tantam daban griyo wanda zai tashi wani sassalan mutum kuma kansu su masu tantam masu ganguna da algaita da kotsina su makahi ne mu ne idan jagora mu ne jagora su an babu mu aikin nasu bai amma mu ko ba kowa sai ni aiki me za ka kai sai maka aiki daga nan yanzu za ka sai wasa ka aikin nan da kake yi ɗan jarida ba tare da wani bata lokaci ba kuma zuwa gaba nan na kan ko an muka yi gami daya biyu uku sai na samu ka. kuma in zana maka sosai kai mamaki kace to wannan ina ya sani kuma ni gamu mu da muka bi taba zuwa garin mu ba amma gashi na hudu uwa to mu yan asalin uwaye da kakannu muke Shi shine griyo Filin wasar kokowar Yakuba Ango cewa da kantu na maraɗi zai karbi kwambalar kokowar kofin Ertel a karo na uku daga bakwai zuwa tara ga wata da muke ciki a cewar shugaba mai kula da kokowa na jihar Tasiu Malam. kowace jiha 'yan kokowa biyu ne za su wakilce ta jihar maradi a wannan kwambalar 'yan kokowa biyu sani habu da kuma bello iliya su ne za su wakilce ta a yayin da ɗan kokowar su aibo hassan ba zai samu shiga kwambalar ba bayan da ya samu targada ga ƙawarsa A ɗaya ɓangare, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata 'yan U18 za su halarci kwamɓalar gasar ɗalibai ta duniya da za a gudanar a Morocco daga 22 zuwa 31 ga wannan wata da muke ciki. 'Yan wasan ƙasar Nijar da za su wakilci suna cikin rukunin A, ciki har da Alman, China da kuma Taiwan. da antanin suleiman mai horar da 'yan wasa mata idu na ƙasar nijar ya yi wa hasumi guruza karin bayani a game da shirye-shiryen da suke yi muna kwata yara su gane mu samu mu mu san abin da za mu kai Nijar kuma mu fito da Nijar ta samu kimarta don ka san participe ka huto lahiya lau shi ma wani alheri ne don kuma muna son kuma sunan mu ya hito ba dole ba in ka tai a ce lalle kup ka tai nema ka je nema mai dai me eh, bisa ga mu kaman niveau din mu na football nan yanzu dai muna zuwa muna apprentissage ne muna koyo kuma koyon da muke muna fata ubangiji Allah ya sa yaran mu su gani su gane su san menene ake duka saboda an ka ce balaguro karatu ne dan su ma in suka she din nan idan su zai bude za su sanin da aikin nan da suka yi ba na wasa bane dan sai mun yi abin da kowa ya ba kowa girman shi mu ba ba da daraja su don ka mu gani lokacin ne abin zai tahiya. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a cikin al'adar Mangari ana gudanar da wata al'ada ta musamman a yayin aure da ya mace. A lokacin auren amarya takan zaɓi wacce za ta kasance mata matsayin ya kuma wadda ake kira yare da wacce matsayin ya take kuma ita take shigewa gaba a cikin duka waɗannan shagulgulan auren hajiya hauwa wacce ta san al'adun mangari ta yi wa umu umaru ƙarin bayani Hajiya a cikin harkan aure ƙasan mangari wace ce ake sa ya daida? Ya daida amarya ita ce ya daida. In zaki ma ɗiyaki armeni. ta sa kanna dai da kanwa amarya kenan ra'arman yarinyar nan ita ta taki da ta sa ta mata kanwance ita ce zatta mata yal amarya ya daida kenan hakanan ne ake yi ko cikin kuzinoninta ko cikin amannan iyayenta ɗiyansu tana sawa kanna daida in ta sa kanna daida in ta girma in za a mata armi ita wannan wadda ta sa ta mata kanwancen ita ce ita kuma za ta mata yal amarya ya daida ita ce ya amarya shemankin da za a fara arman samarin ango suna zawa gidansu amarya su yi runwa to runwan nan da za su yi akwai tadodi da za su biya akwai na yadai da a ciki ita ma ana bata kwana ukun amarya gidan yadai da ake kaita yadai da ta kaita gidanta da ita da gororinta da musu kunu na wannan yanzu kunin shinkafa ne ake yi da marece a dafa tuwon burabusko da miya yakuwa amarya ta kama sunan mijinta su uku sa'annan a ci tuwon wannan an ba ta kama sunan mijin ba sai dai a sosso kama tuwon nan haki kowa ya ki cin shi to a haka ne a al'ada sai ta kama suna ango su uku sa'annan a ci wannan tuwon ta kwana a gidan ya daida in ta kwana landomen da la'asar a da da la'asar ake huddo ta ya daidaita mata lalle a yi kiɗi a yi raye-raye a watse yanzu sai a maido ta gidan yare da nan kuma da dare sai a kai ta a ɓoye ta a wani wuri yanzu a je da ganga da algaita a nemo inda aka kai ta a huddo ta sai a kata gidansu in an kata gidansu kuma rabbiki ya da ita ma ta kawo gudunmuwar ta abin da ta iya ko tamman zinariya za ta gama mata ko kuma ta gama mata da sauran kayayyaki su tafi su dira in ta iya in an kare arme kuma ita take kai amarya wurin ango ta sa ta a hannu hannun angonta in ya so kuma daɗa tuwon sati na amarya hallo ya daida zata dafa shi. Ita ya daida sai wadda ta haɗa uwa guda uba guda da amarya ake sa ya daida? Baya bace uwa ɗaya uba ɗaya cikin dangi cikin kuzinoni ake sa ya daida ko wadda ta ma kanwance ko kuma in ba ta ma kowa ƙanwance ba ta zaɓa da kanta wadda take so wadda suke zutuwa cikin yan uwanta ta sa ta mata ya daida. To madalla ƙarshen labaran kenan a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.